alaikum malam tambaya ta shine mutum ne ya tashi da asuba ya yi mafarki kuma ya zubar da mani shi zai iya yin alwala ya yi sallah saboda sanyi kuma yana tunanin ya wankan janaba zai iya haifar masa da rashin lafiya sai ya bari rana ta fito ya wankan janaba dama abinda malamai suka ce idan mutum yana da janaba kuma ana tsananin sanyi kuma ya ga cewa idan ya wankan nan ɗayan abu hudu zai faru imma hudusul mart zai fara maka da ciwo da baka da ciwon amma sakamakon wankan zai sa ka kamu da mura au ta'khur bur'ihi ko kuma akwai ciwon amma in ka sake zuba ruwa maimakon ka wanke a warke a kwana biyu sai ya kai ka kwana hudu ko biyar kaga ya ƙara maka amfani da ruwan ya ƙara jinkirin warkewarka ko ko kuma hudusu ya wuta a bur'ihi ko ya kawo jinkirin warkewa au ziyada ko kuma ciwon ya ƙaru ciwon da kaɗan ne murar taka sama sama ce amma zuba ruwan sanyin zai sa ya ƙaru ko kuma ma ya barazana ga mutuwar mutum baki ɗaya kamar yadda ya faru ga wani sahabi janaba ta same shi kuma ya ji rauni a filin daga sai ya yi wanka da ya yi wanka da ruwan sanyi bayan ya nemi fatawa cewa ya zai suka ce labudda minal gusuli komai sanyi komai raunin ka sai ka yi wanka da ya yi wanka tsananin sanyin kamar kankara yake zubawa kan ciwon nan saboda haka sai ya zama ya mutu suka suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mun wani fatawa ma ya mutu annabi sallallahu alaihi qataluhu Allah ala su'ilu na lam ya'rifu fa inna ma shifa'ul ayyi su'al annabi ya musu fada akan fatawar da suka yi masa wacce ta ta bayu ga mutuwarsa amr bin al-as abdullah bin amr bin abdullah amr bin al-as shi ma ka ta faru gare shi yana yin fatawa cewa ana sanyi domin sanyin can ya ninka na nan ninkin ba ninkin su da haka suka ce kawai ya je shi bai ma da yin fatawa ba ya je sallah haka da suka suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam ya tambaye shi a kana da janaba ba kai wanka ba kai sallah yace ya rasulullah tsananin sanyi yaki kuma naga idan na zuwa kai na ruwan sanyi zai iya halaka ni kuma gashi Allah ta'ala ce wala taqatulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima da haka sai na taimama to wannan shine malamai suka gina akan wannan cewa idan akwai hatsarin cewa za a fuskanci wannan matsala mutum yayi yayi ya taimama yayi sallah ya so daga baya sai ya zo ya wanka ah, wannan ya ce Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana mai albarka malam tambaya ta nan ita ce shin ya halatta mutum ya iyakance cewa a kullum zai yi istighfari guda ɗari biyar dogaro da hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sama da saba'in a kowace rana ba laifi ba ne ka yankewa kanka cewa za ka dinga yin istighfari dubu goma ko dubu ashirin ko dubu ɗari abinda ba a so ka ce kowa sai ya yi haka amma kai ka ɗauka wa kanka kana da lokaci kana da dama ka ga kawai zaman hira ake da zaman yi da mutane da gulma da zaman siyasa wancan ya ci wancan ya faɗi wancan namu ne wancan ka ce kawai kai bari ka ɗora ma kanka istighfari kai zaman ka a gida kai ta istighfari kuma ka ɗauka kanka adadin da zaka dawwama a kai wannan babu laifi amma ka ce kowa ya haka shine matsala ka ce kowa sai yayi haka yadda kake a ko sahabbai a ko waɗanda suke ɗebawa kansu wata ibada yanzu Abu Huraira kullum sai ya yi subhanallah wa bihamdihi dubu goma sha biyu kullum sai ya yi dubu goma sha biyu aka tambaye shi ya ce ai ko mutuwa ko kashe na aka yi diya ta dirhami dubu goma sha biyu ne to shi yasa kullum nake neman Allah ya fanshe ni daga wuta ta hanyar subhanallah wa bihamdihi sau dubu goma sha biyu ma'ana kullum ina miƙawa a cikin akawun ɗina na lahira abin da zai zama daidai ga fansata daga barin shiga wuta da kaga wannan ijtihadi ne mutum ya ijtihadi shi kansa ba wai ca ya kowa ya haka ba ba wani ya dorawa ba a'a shi yake yi duba liman waje da fi sahifatihi istighfaran kathira annabi sai ya ce madalla ga wanda ya samu istighfari mai yawa zaka shi istighfari ba a ce kai iyaka kaza ba wannan labari ake bayawa ba annabi ya ku yi ɗari ba ko yace ce ku haura ɗari ba ca ku yi istighfari ina yin istighfari ɗari ko fiye da ɗari ko a gurin zama ɗaya ma annabi sai ya ɗari rabbi gifirli wa tub alai naka anta tawwabur rahim zama ɗaya a can ya zauna ya ɗari a can ya zauna ya ɗari a can ya zauna ya ɗari so ɗarin ba ta da iyaka wani kuma ya ce maimakon ka wa kanka iyaka kuma ka ɗauki alwashi a kan haka ka zo ka kasa ƙara ka bar abin a buɗe yau in kana da zaka iya dubu kai in zaka iya ɗari kai in zaka yi yi kai kakka wa kanka wani iyaka ka ce lalle ranar da kake da nishadi sai ka yi dubu goma ranar da kake ba nishadi ka yi dubu biyar ka yi dubu ɗaya ka yi hamsin kama yi ba lissafi wasu ka ce a'a kan ma ka ɗora wa kanka lissafin adadi kawai kai ta yin istighfari babu iyaka shi wanda kake dan shi ya san nawa kai kai ba sai ka san nawa kai ba saboda wata ran sanin nawa kai din nan zai iya sa maka takama ka ce nayi miliyan kaza kuma Allah ba ruwansa da wani miliyan miliyan sai ya rushe ta in ka sa fariya a ciki to wannan shine dai amma na ƙarshe ne ina ga yafi mutum ya dinga istighfari ba iyaka kai ta yi astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah wa tubu ilayhi ko baka kirga ba wanda kake dan shi shi ya kirga maka zaka je ka tarar da ladanka a wajen Allah in dan shi kai wanda yace dan Allah ayi mini bayani akan sallar nafila da kuma lokacinta domin muna yin sallar nafila ba a lokacin da ah, ya dace ba to lokuta shida ne kadai aka hana nafila in ba wannan lokutan ba kowane lokaci kana iya yin nafila ita kuma nafila ka san akwai mutlaqa akwai muqayyada akwai nafila mutlaqa wacce ba ta da iyaka ba ta da adadi ba ta da lokaci duk sanda ka samu dama kai ta yin ta sai ka gaji ka huta akwai kuma nafila muqayyada da adadin muayyan kamar hudu kafin azar hudu bayan azar bi kafin azar bi bayan azar hudu kafin azar bi bayan azar kaga wani an masa kaidi hudu ba kafin al'asar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin sallah asuba waɗannan su ne ko bayan sallah kafin sallah asuba yes lokacin da aka hana yin nafila a cikinsu guda shida ne guda biyu masu faɗi ne sosai shine bayan la'asar hasirana ta faɗi bayan asuba hasirana ta fito wannan lokaci ne mai faɗi guda biyu wanda aka hana yin nafula a cikinsa akwai kuma lokuta tsukakku guda uku su kuma tsukakku ne yan kaɗan ne amma an hana nafula a cikinsu shine daidai lokacin da rana za ta fito da daidai lokacin da za ta faɗi da kuma daidai lokacin da ta zo sha biyu daidai tana tsakiya ba ta yi nan ba ba ta yi nan ba don a lokacin masu bautar rana a lokacin suke mata sujjada. to kada kai sujjada a ɗauka ko koyi kake da su ba dan wannan kamar saddu zari'a ne toshe kafa ne kai za ka wa Allah ne amma kuma tunda wani yana wa wani Allah a lokacin wanda bai sani ba sai ya ɗauka cewa kai ma kana yi ne tare da shi ka ce ba zan dinga nafila ba sai rana za ta faɗi amma nafila kake ta yi har ta zo lokacin ko nafila kake ta yi hallo amma ka ce ba zan nafila ba sai daidai rana za ta fito ba zan yi nafila ba sai daidai rana za ta faɗi ba zan yi nafila ba sai daidai tsakiyar rana kuma a lokacin hina yasjudu al-har kuffar kafirai suna mata sujjada a lokacin to kaga sai a zama ka bi su a cikin al'adarsu lokacin ɗayan kuma na shida shak albani ya kashi a cikin tamamul minna shine bayan kayi raka'atar fajari ka san wasu kan zo masallaci su jira liman bai fito da wuri ba to sai ga wani ya tashi yana ta nafila ita raka'atul fajr zaka iya maida tahiyatul masjidi idan baka yi ta a gida ba in ka zo sai ka maida tahiyatul masjidi in kuma ka yi ta a gida in ka zo sai ka yi tahiyatul masjidi to da ka yi tahiyatul masjidi sai ka zauna ba za ka tashi ka ce ai tunda liman bai iso ba bari ne ta nafila ne ta nafila yin nafila a lokacin shi ma na cikin guraren da ba a ce ka ai ba ba a ce ai ba amma ko ba a samu wanda yake yi ba to shi yasa ya zama lokuta guda shida da ba a yin nafila a cikin su wani ya ce Allah kara mala lafiya da imani mala ina so a kara min bayani akan wankan juma'a domin na ji wani malami ya ce wankan juma'a shine ka sa soso da sabulu ka wanke jikin ka tas shine wankan juma'a amma ba wani keɓantaccen wanka daban ba tabbas akwai nasi da ya nuna haka wataƙila malamin ya ɗau nasi ɓangare ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ran juma'a sai ya ga kasan da yake juma'a da rana ake yin ta kuma sannan da safe ko ya fita kasuwa wani ya tafi gona wani ya tafi fawa wani ya tafi haƙar ƙasa wani ya tafi kaza so aka zo masallaci kowa daga wajen sana'a sai taho masallaci to aka haɗu din nan wani daga mahauta yake wani daga daga kwaɓar kasa yake wanda kaza yake to sai ya zama gurin sai ya kauri da hamami sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wankan juma'a wajibi ne akan duka musulmi kaga an duba wannan illar za ga kenan dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wanka saboda a taho masallaci da tsafta a fito masallaci da kwalliya a fito masallaci da a sa turare a yi wanka a sa turare a sa tufafi masu kyau a zo tunda kamar idi ne idi ne ma na sati sati kaga bai kamata ka zo idi da kazanta ba to wanda ya duba wannan illar kaga zai ce kenan wankan juma'a ana yin sa ne domin a kau da kazanta da dauda da da sabulu da soso da ko duk abin wanka za a yi wanda kuma ya duba hadisin da ya ce manikta sala yawmal juma'atu guslal janabati wanda ya wanka ranar juma'a kamar wankan janaba to kaga wankan janaba shi kuma yana da kaifiya muayyana keɓantacciya su haka sai malamai suke ganin wanka din, akwai wanda ko da tsafta ka tsafta ka tashi juma'a fes kake to inda zaka tawo juma'a kai wanka wannan wankan sai ya zama wanka ne kawai na sallar Juma'an ko na ranar juma'a in ko kana da datti to ya fi zama wajibi a kanka kai wanka domin ka kau da dattin nan to kaga in ka duba bangare daya zaka ce eh lalle wankan nan ana yin sa ne da soso da sabulu domin a kau da kazanta in kuma ka kalli bangare daya zaka ce to ko baka da kazanta zaka yi wankan nan domin sallah ake wa wanka dan a taho cikin tsafta da waye so kowane biyun zai iya shiga ciki in mutum akwai datti a jikinsa ai kaga ba zai je kawai ya yayyafa ruwa ya fito ba na'am sai ka sa soso da sabulu ka cuɗi wannan dattin da wannan daudar da wannan kazantar da wannan wajen sana'a taka da kaje kai butu-butu kawai ka zuba ruwa da ake wankan janaba ka za ai ka take ta da kazanta ne so da kana buƙatar sai ka sa sabulu da soso kai wanka in ko ba ka da kazantar to sai kai wankan kuma irin na yadda ake wankan janaba kawai shaf shaf ka zuba ruwa a jikinka ka ci cuɗa sa wannan ne jam'i tsakanin ruwayoyin guda biyu shi malamin ya maka fatawa ne da ruwaya ɗaya maimakon ya jam'i tsakanin ruwayoyin shi yasa ko kuma kila iya abin da ka gutsuro kenan wallahu alam menene hukuncin saurayin da yake son wata amma yarinya tana son sa mamanta ma haka amma baban yarinyar yaƙi a akwai matsala ai baban yarinya ya kamata ka fara shawo kansa tunda shine wali kai ma ai kai ganganci da zaka fara neman yarinya ba da izinin mahaifinta ba kuskuren da kuke yi sai ka ga yarinya a hanya sai ka fara neman auren ta har ku shekara ɗaya biyu uku babanta bai sani ba kamata in dai da gaske kake kuma ku abin da yasa ba ku so iyaye ku sani saboda ba a shirye kuke ba da za ta ce maka ka turo wajen babana sai ya haka kina ji ko wato ba fa dan sakandare ne ko dan jami'a ne ya fara kwabo ba shi da shi to ka ganye je ga iyayensa ma shi ba zai iya tunkarar babansa ba balle tunkari baban yarinyar domin babanka ya san shi yake baka tuwo ba kama fara ci da kanka ba shi yake baka tuwo shi yake baka sabulin wanka kuma ka zo kai masa magana aure kai ka isa to kaga ba za ka so babanta ma ya sani ba shi ko babanta yana can yana nasa shirin bai san kuna naku shirin ba shi yana can yana nema yasa mutum na gari mai sana'a mai mutunci wanda zai rike masa ya da kulawa ka kuma nan kana nan kana ta application kana tura mata abinan makalmomin daɗi duk karo yarinya amma ba ka da kokobo amma duk application din da ka gani na mai hoton hat duk ka kwafa ka sa abai ka kana tura mata na safa da na safa da yamma tunda wani application din sai ka ya zo da test message guda dubu Din na soyayya ne romantic test wane ne test wane ne ga sunan iri iri sai mutum ya kwafa ya ajiye a wayarsa dama kawai downloading za ka yi daga apple daga apple store sai ya zo ya ta tura na safe da yau karu ruɗe yarinya duk wannan maganganun dama ba naka bane ko duk maganganun nan ba gaskiya bane amma ita kuma mace ita komai ka gaya mata ta ɗauka gaskiya ne to sai an ce fito a yi aure reality kenan sai ko mutum ya zama bai shirya ba to ya babanta zai karbe ka a matsayin baka shirya ba Baban ka ma bai karbe ka a matsayin baka shirya balle babanta to kaga shi yasa ake samu matsala shi yasa mutum ya san bai shirya aure ba lokacin da muke hadda alkur'ani nasiha farko da malamu ya mana yace kakwai budurwa tana zubar da hadda ba ku da budurwa ku je ku yi karatunku kawai in lokacin yayi lokacin auren yayi sai a ko ka neme ta ko ta ganka ta ce ustaz ina son ka amma lokaci bai ba sai ka bata wa kanka lokaci ka bata mata lokaci kuma inda kake son ka kai baka kai ba ka zo ta hana ka tilawa kana ta tunanin wata yarinya kuma karshe ba matarka ba ce dan irin waɗannan masu zungure da soyayya mai dogon zango ɗinnan, nan mafi yawa suke abin nan me ake kiransa late yake daukewa ya basu late shi yake daukewa ya basu shi ya zo a shirye da kuɗinsa da gidansa da mutuncinsa da sana'arsa da aikin yinsa da ya zo ca zai aure Ko kuma kawai application kake da shi na tura soyayya to shine matsalar saboda haka ni na goyi bayan babanta da ya hana ka domin ya san baka shirya ba ko baka tura babanka gemu da gemu sun je sun haɗu da juna ba yanzu shawarar da zan baka gaya babanka za ka yi aure in dai har babanka ya amince to zai nemi babanta sai a je a yi mai gemu da gemu su ne magana ta gaskiya gemu ya haɗu da gemu shine magana ta gaskiya ka tura babanka mai gemu ya je samu babanta mai gemu gemu da gemu su yanke magana ba ka shirya ba kawai ka ta kanka lokaci a je ka ci gaba da karatunka kawai ka ba wannan magana malam tambaya ta tace menene yafi kamata mutum yayi a ranar juma'a idan mutum ya je masallaci da wuri kafin neman ya zo da yin sallar nafila ko karatun qur'ani ko kuma yin salatin annabi duka uku kai nafila kai karatun qur'ani musamman ka karanta suratul kahfi sannan ka shagala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan uku duka ka su tambaya ta biyu mai ingancin mai ingancin karanta wannan addu'ar bude sallah Allahu akbar kabiran sau uku eh ana yi amma a sallar dare aka fi shek albani haka a cikin sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam amma wasu malamai sun ce ba laifi hatta a nafilan ma a sallar farila ma ana iya yi amma ya zo ne a cikin sallar dare ta nafila mutum sai ya bude ta kamar da ake buɗa subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka subhanaka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka allahumma ba'id baini وبين خطايا كما باءت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقى الصب الابيض من الدنس اللهم غسلني من خطايا بالماء wal والبرد to ita ma na yin Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran subhanallah alhamdulillah sai ka bude sallah da ita suna ma da yawa in ka duba cikin hisnul muslim akwai addu'o'i da yawa na bude sallolin dare kala kala izu wajhatu wajhi suna nan da yawa to Allah ya ba mu sa Allah ya ba mu dacewa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wala hawla wala